ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين sannan aka mayar da duk wanda aka karɓi rayukansu zuwa ga Allah, mamallakinsu na gaskiya don ya saka musu ayyukansu. Allah wanda yake da zartaccen hukunci na adalci a kansu, shine mafi gaugawar killace su da ayyukansu.